kuma idan kuke idan kuna so ku gane mace lesbian ne akwai alamomin su da yawa don mace ta ta same ka ka tambaye ta ita yan lesbian ne saboda ba ta so a gane za ta ce a'a ita ba yan lesbian bane amma akwai alamomin su ta hanya da yawa yanda za ka yi ka gane na ɗaya ka ga suna sa zobe a ƙafa za ka ga suna sa cin a ƙafa kuma da damansu su za ka ga especially ma mace ta ga mace uwanta tana son ta za ka ga tana nuna mata alamu tana son ta azin idan ba ta son ɗayan ta gane kenan tunda ɗayan ita ba yan lesbian ba ne za ka ta fara mata alamu tana mata irin su kyauta haka sun me ita kuma ɗayan za ta ji ai tana jin tana son ta tunda tana mata kyauta yarinyar kirki ce menene ba ta da halin banza ita kuma ba ta son ga halinta ba sai nan gaba kuma ka ga ta fito mata kirikiri ta ce ni fa lesbian ne ina son ki ga abin da ya sa dan na ga ma har akwai ma wanda za ta ajiye mace yadda namiji ke ajiye mace a ɗaki ya mata kayan ɗaki ya mata komai haka zaka ga mace ta zaunar da mace ta kama mata ɗaki ko na nawa ne kaga sun ta tara mata kayan ɗaki kamar irin mata da mijin nan haka kuma wai dukan mace da mace ne don allah da annabi wannan gaskiya ba yi ba ne bai kamata ba ma gaskiya